yana mai tsarkake addini gare shi يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك ula'ika هم zalimun ya waɗanda suka yi imani da Allah suka bi abin da manzansa ya zo da shi kada ku mayar da iyayenku da ’yan uwanku na jini da sauransu daga cikin ’yan uwanku masoyanku kuna ƙaunar su. kuna yaɗa musu sirri muminai kuna shawara da su matuƙar dai sun zaɓi kafirci akan imani da Allah shi kadai duk wanda ya mayar da su masoya majibinta lamari duk da sun zauna a cikin kafirci amma ya nuna musu ƙauna to sun saɓa wa Allah kuma wanda ya haka ya zalunci kansa ta hanyar jefa kansa